Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Yar an kasu i haka ne Saroyi na yana suna kuma ni ma ina suna siyan ka cibiyar abin aure na kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da kuwa shirin domin iyali na yau goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka gabata muka fara gabatar muku da hirar da muka yi da kawun yarinyar da ta wa kanta wuta sabili da bakin cikin yadda talauci yake neman hana aurensu da masoyinta. Ga abin da Aisha ta gaya wakilin Murtala Faruk Sanyina tana kwance a gadon asibiti. Yar an kashe yi haka ne, sarwayi na ne, yana suna, kuma ni ma yana suna. Sai an kace biyar abin aure na, kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni. Amma duk da abu kaddarori ne kawai. to yanzu watakila an ce uh, umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya kana an ka ce dan ko ranar da wani kai na din ana gaya mai ko shi ce an kai sai da su masir an kai mai karin ruwa to kaddalori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko komi tsohon ga komi yarancinka ko da zaka mutuwa ne da abin da Allah ya rubuto tun harko sai ya faru karshe kura za ka mutuwa ne wanga abu kaddarori ne kawai dai kuma wanga a shana da na samu kaina da fetur bayan da kone ne ni su kone kaina idan ni ma azautar za ta kama ni haka ba saboda fetur din ba ma yawa gare ba wanda na samu kaina bi da yawa dan kankane ne na samu kaina don da mai yawa ne na samu kaina ila na san ban ma tashi kuma ko a shanar da na hassa ban liƙa ta ga jikina ba inda hannu na ɗan ina hasa ta da hannu irta isko ta jikina ɗan ta kama ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce uh, masoyinki umaru ba shi da wato halin da zai abin nan menene gaskiyar labarin i haka ne a nashi bayanin umar masoyin aisha ya bayyana dalilin da yasa yake gani aurensu ba zai yiwu ba ita, kabu kabu ina je na dawo to na gare cewa mashin ɗin gaba na ba ne kuma sannan ban da aikin yi kawayen yadda sun ce mini in ban ban turo sadaki ba ba su ba ita ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin duniyan ga na ta ta. To yanzu da wannan yanayi da ake ciki menene matsayin soyayya ku da Aisha? Ni soyayya ta tana nan ne ga don sadda tana da lahiya bisa da ba ta lahiya yanzu ma ni na ta bisa ga da tana ga lahiya yanzu mutane da dama sun wasu sun fara bayyana aniyar su ta taimakawa idan Allah ya ba ta lafiya ku yi aure shi ka kana eh. nan akan bakanka na son ta domin ku yi wannan auren ko kuwa ni ina nan akan bakana don ne zan aure ta don ni koyo an gaci za a daura min aure da ita ina son haka nan na yanga kuma ni zan ci gaba da jinyarta har ranar da Allah ya ba ta lahiya ta warke. To na san yinna ya kuma tambayi kawun Aisha Alhaji Aminu abin da ya sa ba su nemi taimako daga masu hali baiwa ba garin irin matsananciyar ƙauna da ke tsakanin wannan saurayi da budurwar tasa. har suka bari lamarin ya kai ga haka sai ya bayyana cewa ba mu hawar gaba domin abin da ya muna da wani oba gare mu ma dibiti gwamna alhaji ibrahim wakala wallahi yana ya aure da mace ɗari to bare namu mu da makauta ne inda mun san haka ai sai mu je mu kai mai mu ce ranka ne kaji kaji ga yaren tana so wannan wannan tana so ba mu san da haka ba wato ina fahimce ka duk dai ku ba ku yi tsammanin abin yayi zafi haka ba mu tsammani abin yayi zafi haka ba har soyayya ta yi zafi haka wanda za ta iya kashe kanta ko kuma kai mu da ma ƙara mu ta yi da ƙara mu ta kuma na san ma ce ko wurin uban ƙasar mu ko kuma wurin alƙali ta ce tana son miji saboda bai da abin da za yi ko mu ce za mu raba ta da ma ya yi mu na sauki da ta yi wannan abin to yanzu shi Allah ya kaddare wannan al'amari kuma ga ta cikin wani hali za a ce duk da yake yanzu dai neman lafiyar ta shine kan gaba amma watakila akwai wani abu da wani shiri watakila ko wani abu da aka yi ko bangaren ku ko bangaren wasu jama'a masu jin kai ko kuma wani abu da ganin cewa watakila idan Allah ya kaddare Allah ya bata lafiya ta tashi akan kafafuwanta a ga cewa dai an magance matsalar ta haifar da wannan lamarin yanzu alhamdulillahi mai girma da fiti gwamna ya ce idan ta samu lafiya zai aurar da ita in dai tana son shi yana son ta alhamdulillahi akwai wani dan majalisa na sokoto ana ce mashi abdullahi salami ya turo man dubu ishirin da biyu lokacin da ya ji ana wasu magana wani magani na gaugawa ya bugo mawaya sai ji ana magana na gaugawa sai ce nawa ne ce dubu ishirin da biyu ya turo man sunan nan take muka je muka sowa ya ce kuma in ta samu lahiya a haɗa mashi da yaron zai mata kayan ɗaki shi ma zai biya mata da lehe kuma sannan a sai mai abin yi tunda ka kai sha'awa a sai mai don ya ci gaba da rikita, ta sannan ako ibrahim shehu bakawai shi ma ya kamanta man waga cewa zai yi iyayi ne in Allah da ta samu lahiya inda tana so ne yana son ta to mu gaya masu mu sanar da su za su aurar da ita kuma mai girma da fiti duk gwargwadon hali abin da ya yi inda ya tsaya mai masu magana za a ce domin wanga abu ba a san iya abin da zai ci ba a yanzu ina cikin bakin ciki ina cikin bakin ciki na halin an ban ita domin sai aga kamar na kasa game da rikon da kai mata to ina cikin wannan juyayin na bakin ciki kuma tsakanina da Allah ba haka bane waɗannan mutane da suka ce ko kuma suka yi ƙudurin kawo ɗauki in Allah ya ƙaddare Allah ya mata sauki ya kaji akan eh, nasu yunƙuri. na ji daɗi ba ma tun kahin ma abin ya faru shi ya ƙara faranta man rayuwa da abin da take so Allah zai bata za su bata shi yasa ɗaya abin na ji daɗi don yaron ya ce shi ko yanzu ana iya ɗaura mai aure ya ɗaura mai tana kwance shi dai ya zama mata ta ce abin da yaron ya ce kenan yanzu ma a ɗaura mai aure da ita ya zan dai mata ta ce yake zuwa yana kallon ta har da Allah ya sa ta warke Kuna da kudirin haka? Muna da kudirin haka kwarai alhamdulillah. Ko da anan gadon asibiti? Wallahi tallahi ko a gadon asibiti da na har abada mun riga mun bashi kuma tunda mun samu masu shigowa ciki masu taimakawa mun riga mun bashi Allah ya bashi mun bashi don Allah ne ya bashi kuma jama'a sun yarda da za su taimaka mun yarda mun bashi to shirin zomin iyali zai ari bakin mata baki ɗaya wajen yi wa Aisha addu'a Allah ba ta lafiya da kuma begen ganin burinsu na aure ya cika Daga batun masoyan nan a jihar Zamfara kuma sai batun fafatukar ganin an ceto sauran 'yan matan Chibok 112 da suka cika kwanaki dubu biyu ranar Asabar a hannun kungiyar Boko Haram. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da Maurin Kabruk da Ibrahim Moroko da kuma Gafani Yanga waɗansu 'yan gwagwarmaya da dangin 'yan matan da suka halarci taron gangamin da aka gudana a birnin tarayya Abuja na tunatar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kan alkawalin da ya yi na ceto su. Zan ce tun da dai muka fara wannan fitowa kullum muna tunawa gwamnati da cewa yaran makaranta an sace su. At least mun gan da cewa akwai lokacin da gwamnati ta yi kokari ta fito da over a hundred. Mun yadda da cewa inda ce ba mu tsaya akan wannan demand din ba da wa'annan 100 din ma da ba su fito ba da gwamnati ba ta fito da su ba da an manta gaba ɗaya da yaran Chibok da duk wani ma da wa'anda su Boko Haram suka sace so dalilin da yasa kullum muna kan tunawa gwamnati saboda muna so a ce yau a Najeriya duk life din kowa ya zama da cewa an dignifying din shi ko kai dan tallaka ne ko kai dan mai kuɗi duk abin da gwamnati za ta yi in aka sace yaron mai kuɗi su wa dan tallaka in aka sace dan tallaka gwamnati sai ta je ta yi bacci amma in aka ɗauki yara masu kuɗi sai mu ga nan da nan an fito da su shi baba buhari yayi wa'adi cewa idan i quote it we cannot defeat boko haram without the risk of the chibok girls yanzu da kuma gwamnati suna claim cewa an defeat boko haram ina sauran yan matan mu mun ga kokorin da an cire ɗari da shida tun shekara ya kai shekara uh, uku haka ina sauran kuma 112 chibok girls ina suke babu buhari ya yi wa'adi cewa zai fitar mana da su kuma mu damuwa mu shirun da yanayi akan da baya magana baya iya ba iya yin yan matana hakuri baya yi musu magana ya zama damuwa ne abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji karashin wannan tattaunawa Za mu kuma yi bibiya kan ranar ɗiya mata ta duniya da ake biki gobe Juma'a kamar yadda aka saba gudanarwa duk sha ɗaya ga watan Oktoba. Kafin nan a madadin wakilanmu Murtala Faruk na da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.